السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau sha shida da watan uh, rajab hijira وسلم sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau uh, hudu uku ga watan hudu miladiya dubu biyu sha takwas a wannan masallaci namu masjidin imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'urudiyya wallafar shaikul islami ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam mitaniya rahmatullahi alaihi wannan shi ne majalisunmu na 66 insha Allah wale ibn taymiya yana mana tankaɗe ko yana mana yana hahaɗa mana ƙarshen littafin eh, domin ya dunkule mana babban darasin da ya kamata mu fahimta a cikin littafin eh, ya faɗa mana cewa abinda addinin musulunci ya kunsa abu biyu abu na farko shine ta abota ma kowa sai Allah abu na biyu ka abauta ma ko ka abauta ma Allah sai da abin da Allah ya shar'anta ka'idar farko tana kora shirka tana tabbatar da tauhidi ka'ida ta biyu tana koran bid'a tana tabbatar da sunna wannan shine addinin musulunci Allah na'budu illa Allah wa la ka'ida ta farko ce sannan ka'ida ta biyu wala na'budu illa bima shar'a kan ma bauta ma kowa shi Allah ka'ida farko ce ka'ida ta biyu yar uwarta ita ce ta abauta ma Allah sai da abin da Allah ya shar'anta sannan Allah yana shar'antawa ne ta hanya annabinsa sallallahu alaihi wasallam ko dai ya zama an samu bauta a cikin alkur'ani da nassinta ko a samu annabinsa sallallahu alaihi wasallam shine ya karantar da wannan bautar a cikin sunnarsa in aka yi wannan an dace to shine sai yake cewa waddinu ma shara'ahu addini shine abin da Allah ya shar'anta qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce walau annahum ghadu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayuqina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raji'un walau annahum Allah ta'ala yana bayani akan waɗanda ba su gaggata annabi ba ba su yadda da shi ba sai ce walau annahu da a ce su radu sun yadda da ma atahumullahu wa rasuluhu abinda Allah da manzansa suka ba su na addini wa kuma suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu na Allah min fadlihi da sannu Allah zai ba mu daga cikin falalarsa wa rasuluhu da manzansa inna ila Allah ragibun lallai mu masu nema ne a wajen Allah haka ake bukatar masu imani su ce ka yadda da abin da Allah da ma'aikinsa suka baka na shari'a ka yadda da abin da Allah da manzansa suka baka na shari'a suka ce ga yadda Allah yake so a bauta masa a alƙur'aninsa ko kuma a cikin sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam to shine sai ya ce faja'al al-ita lillahi wa rasuli sallallahu alaihi wa sai Allah ya sanya badawa da Allah da kuma manzansa domin a tabbatar maka cewa akwai ƙur'ani akwai sunna Allah yana ba da yadda za a bauta masa kai tsaye a cikin alƙur'aninsa sannan manzansa sallallahu alaihi sallama yana bayani a cikin sunnarsa eh, shi yasa ba za ka samu komai a cikin alƙur'ani ba ka ce komai ka buɗe ƙur'ani ɓalo-ɓalo ka gan shi dole sai ka koma zuwa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da alqur'ani zai bada a dunkule amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai yi bayanin ga yadda abin yake a rarrabe Allah ya bayani cewa a ai sallah amma ba za ka bude qur'ani ka ce ga inda ka ce ga yadda za a yi sallah ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zama ya karantar da sallah tun daga alwatin daga karki har zuwa a gama sallah a yi zikirin da ake yi bayan sallah sai da annabi su ya karantar da komai duka gabaki daya a aikace sannan kuma a magance akwai hadisansa na baki da ya bayani kaza na sallah kaza na sallah kaza na alwala kaza na tsarki kaza na wanka kaza na zikirin bayan sallah kaza na ruku'u kaza na sujada makamantansu sannan annabi sun alaihi a aikace kuma sai da ya rika yi kama kala kamar yadda Allah ce wa ta kuma rasulu abinda annabi ya baku fa ku zo to ku karba wa ma nahakum anhu abinda kuma annabi sama ya hana ku to ku hannu kaga ashe annabi sama yana bada Abin da Allah subhanahu wa ta’ala ya umarce shi ya bada na yadda za a bauta ma Allah waj'ala tawakkula 'ala Allah wahdahu amma dogaro sai Allah ya ce kawai ga Allah za a dogara ka a dogara ga annabi ita'i wato badawa Allah na yi manzansa sama sallallahu alaihi wasallam na yi amma tawakkuli a dogara to ka a dogara ga kowa sai Allah kaga tawakkuli ibada ce amma karɓa daga Allah ko daga manzansa amma tawakkuli kai tsaye Allah ake dogara da shi da ƙaulihi a cikin ayar ya ce wa ƙalu hasbunallahu da sun ce Allah ya isan mana kaga a wajen hasguna ba a ƙara da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam. to tantance ne haƙƙin Allah Me kuma haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yana ma mutane wahala akwai wanda na taɓa yana cewa kai hatta sunayen Allah duka za ka iya ɗauka kama annabi sai ya ɗan abin ya masa girma ke ce Allahu ya ce ba za ka iya ce ma'anar ba kai daga baya sai gama ya abu ma bayi da faɗi ke ce kai har Allahu ma an bi ta wani wajen za ka iya kiran annabi sallama da shi da kunne na naji wannan ba wani ban labari duk sunayen Allah ya ce duka za ka yi ɗauka ka ba annabi sallallahu alaihi sallama ka ga dama ka kira annabi sallallahu alaihi sallama ar-rahman duka za ka iya to kaga tantance me Allah subhanahu wa ta'ala yake yi me kuma ya ba annabinsa sallallahu alaihi wasallam ikon yi wannan babban abu ne yana cin ka'ida addini kun ga a ita ibadawa sai Allah ce annabi na bada Allah ma na badawa amma tawakkuli to Allah kai ake dogaro gare shi ولم يقل ورسوله أنا ألا بهذا ألا دع النبي يتشي وقالوا حسبنا الله ورسوله با يتشي وقالوا حسبنا الله كما سيتشي ألا يا إسمنا نعم حسبنا الله أنا إشارة تزوى توكلي دوغرو كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى كمن يدعى ألا مدوك تنسكي فأي ألوك تنسكي سبا صحابة أن يدرس صلى الله عليه وسلم أو آية تدقى باونا آية أكثر تامنا بتسكن سورة التوبة الذين قال لهم الناس abban alisuma su ne waɗanda mutane suke ce musu innan na taɗa jama'u lakum ai mutane suna nan sun tara muku bala'in azaba za su yake ku fakhshawhum ku ji tsoron tsoronsu annasu na allazina qala lahumun nasu allazina sahabbai ake nufi allazina waɗanda su ne sahabbai waɗanda aka yi yakin uhudu da su a lokacin da aka yi yakin uhudu a shekara ta uku bayan hijira Allah ta'ala ya jarrabu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a badar a shekara ta biyu aka yi yaƙi da su kafirai suka koya ma kafirai darasi sai da aka kashe manya-manyan kafirai da yawa a har da abu jihar aka kashe kafirai sun kai su saba'in kafirai suka ce to ba za su yafe ba sai sun ɗaukansa so da shekara ta zagayo kafin shekarar nan ta zagayo suka yi ta shiri suka ce har cikin ƙwaryar madina za su zo su dama da annabi sama da sahabbansa aka zo aka yi yakin uhudu eh, suka shigo da tsaya a gefen dutsen uhudu suka aika ma annabi da saƙo an sha faɗa mana wannan siran cewa ga su sun zo in annabi sama ya isa ya zo da shi da sahabbansa annabi sama ya tara sahabbansa ya shawara da su cewa me ya yafi a fita waje a je same su a can ko ko a bar su in sun isa su su shigo sai sahabbai suka su gida biyu wasu suka ce a fita musamman matasa da kuma waɗanda ba su samu damar zuwa yakin badar ba suna burin a ce su ma sun yaƙi na musulunci kila su samu shahada a kashe su su zama 'yan aljanna su samu garabatar da suke jin amince mai yana faɗi a game da mutumin da aka kashe shi a jihadi na musulunci sannan ra'ayi na biyu su habban da su kuma dattawa ne da waɗanda suka halarci yakin badar sai suka ce mu dai ra'ayin mu shi ne. aikin Allah mu jira su in sun isa su shigo su sama sai ya dauki ra'ayin na farko duk da shi ba abin da yake so yake ba kawai sai aka gama sama ya tashi sai ya shiga gida kawai ya je ya shigo ya shiryo ya yi dabara ya ɗauko makamansa sai hankalin waɗanda suka ba da shara a fike tashi suka ce annana akrahna rasulullahi sama ala fi'li shay'in lam yuridu kamar mun matsa ma annabi abin da ke ya yi ba a ce ma annabi mai a ɗauki ra'ayi na biyu shi ke nan suka faɗa ma wanzu kwanci musu mai ce ina kai annabi tun da Allah yake aiko annabawa to babu wani annabi da ya taɓa ɗora ɗamara ya kwanci da ya yaki ba haske Allah ya raba hukunci tsakaninsa da magabtansa wato abokanan gabansa so da kamar sun ce a zuwa tafi da aka tafi annan nan ya zaɓi wasu mutane su hamsin ana ce musu arumatu maharba ne shi ya ce musu su hau dutsen uhudu duk yadda suka ga ana yi kasa sauko da Allah ya jarrabu musulmai ana yaƙi ana yaƙi sai suka yi kamar an gama yaƙi a shi kafarai dabara suka yi sai suka ce ai an gama yaƙi musakku ga sun ana raba ganima a ƙasa musakku shugaban su Abdullahi bin Zubai radiyallahu anhu ya ce annabi ya ba mu ka'ida soja in aka ba shi ka'ida to baya tashi daga wannan ka'ida sai idan kwamandan shi ya ce masa ya tashi daga wannan ka'ida wannan ita ce ka'idar da ake amfani ta ita a duniya ba a ba soja umarni ya ji wani ra'ayinsa daban ya ce ai yana ganin kaza har sai idan wanda ya bashi umarnin din ya canza masa umarnin da su sai suka saba suka suka sakko suna kowa kawai sai yaki a shi sun yi shiri ne sai suka yi kansu kisa da duka da tsara da harbi sai ga sai aka kwashi saba'in sun wancan saba'in kafirai inda jinsu su ma sai da aka zo aka kwashi sahabbai saba'in to bayan nan an gama yakin eh, duka an gama shi kenan annabi sama ya shiga ya shiga cikin wani kogo da shi da manya-manyan sahabbansa har abu ziyar ne zo yana tambaya a ina muhammad ina abubakar ina umar annabi sun ce kasu ba shi amsa da su da ya ji shiru kenan an kashe annabi sallama an kashe abubakar an kashe umar sai fara minna yana lana hubal lana hubal yace u'ul hubal lana uzza wala uzza lakum annabi sun ce to kuma shi amsa nan tun da ya taba Allah da mu ya taba amma yanzu tun da ya taba Allah ku ba shi amsa aka ba Abu Sufyan amsa Allahu maulana wala maulalakum to bayan an gama sai munafikai suka kara yada wata magana cewa ai kafarai suna nan sun yi shiri suka zo suka kara tsorata musulmai da suka zo kai zaniya da tsorata musulmai cewa ai kafarai suna nan ba su tafi ba kuma sun yi shirin za su zo su kara kashi fiye da adadin mutane saba'in da suka kashi so daga ku ji tsoro kowa ya gudu to shine na Allah yake ba mu labarin allazi qala lahumun nasu waɗanda mutane suka ce musu annasu nan na farko almunafiqu ne kenan waɗanda mutane munafikai suka rika ce musu innan nasa annasu na biyu kufa kafirai kad jama'u na suna nan sun yi muku shiri na daban fakhshawhum ku ji tsoron fa zadahum imani ai wannan maganar da munafikai suka masa habbai kawai ai sai ta kara musu ma imani makin su tsorata ko sai suka ƙara imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu Allah ya isa mana shi muka dogara a kansa wa ni'mal wakilu kuma ma dalla Allah ya zama majibincin mu to kaga anan ba hasbunallahu wa ni'mal wakil a lokacin annabi sama yana cikin su kaga saboda tauhidi sun ce hasbunallahu wa rasuluhu a'a hasbunallahu in ka zo zaka in ka zo nan tafsiri zaka yi cewa wahdahu Allah kadai kawai ya ishe mu shi ya ba mu nasara a badar shi ya jarabe mu a uhudu kuma yanzu in ma kafiran yanzu sun ce za su dawo to gare shi muka dogara su dawan shi zai ba mu kariya shi zai taimake mu a kansu shi zai samu nasara a kansu to kaga kawai Allah ake dogara da shi kenan wa misluhu qawluhu kwatankwacin irin wannan faɗin Allah ta'ala da yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbukallahu Allah ya isan maka shi kadai wa manittaba'aka min almu'minin sannan Allah ya isan ma waɗanda suka bi daga cikin mummunai malam ya mana bayanin wannan ayar a baya ta kun tuno a cewa wasu daga cikin 'yan bid'a sun fassara wannan sai suka ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbukallahu Allah ya isan maka wa manitta tabaka min almu'minin kuma waɗanda suka bi ka daga cikin mummune sun ishe ka kaga an kada waɗanda suka bi annabi sun daga cikin mummune da Allah kenan a'a Allah ya isan annabinsa kuma ya isan bawa ya isan ma waɗanda suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ba annabi sama to Allah ne ya isan ba duk wanda ya ba annabi sama Allah ya isan masa kamar yadda kuma Allah ya isan ma annabinsa ai hasbuka wa hasbul mu'minin kaga fasira kenan Allah ya isan maka kuma ya isan ma waɗanda suka yi imani da kai suka bi ka kama kala kaman yadda dai Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai isa bawansa ba ashe ga Allah kadai ya kamata bawan Allah ya dogara ba sun makala sai ya ce sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allah zai bamu daga falalarsa wa rasuluhu da kuma manzansa فجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ألا يسن بادعوا جريش دقم من زنسا ألا نبادع من زنسا ما نبادع وقدم ذكر الفضل أما كما سبو قال تبتل ألا فناش قومي مني وقدم ذكر الفضل سيفار جباتد الفضل وقلت يا إلا رسم سيؤتينا الله من فضله sannan sai aka ce ne wa rasuluhu ba a ce sayu'tina Allahu wa rasuluhu min fadlihi ma ba sai aka ce uci Allahu min fadlihi Allah zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu sannan in Allah ya ba manzansa shi ma zai ba mu domin wake ba manzan Allah ce ba shi ka gani ko shi yasa ai annabi sallallahu a wani hadisi yake cewa Allahul mu'ti wa ana al-qasim Allah ne mai bada ni aiki na raba Allah ne mai badawa amma aiki manzo sun mai raba kaga Allah ne ya bada shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam mai rabawa yake ya ba kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa abin da ya shafi shari'a ne ko kuwa abin da ya shafi wani abu ne na falala na duniya Allah ke badawa manzonsa kuma sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zama shine mai rabawa ya an alfadla biye lillahi domin falala a hannun Allah take yi uki man ya sha'u Allah yana ba wanda ya ga dama wallahu zulfadlil azimi kuma Allah shine falala mai girma وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين كما ألا ياما أنبن سفللا سنن ياما ممن فللا ذات شمع الفضل الفضل شيني أبن أكباك باسيكاني ما با أبن أكباك باسيكاني ما با كما بحكين كماني إنكو أنشي الحق شيني أبن حق دولني أباك داما ناكي مثالي شو جماعة مأيكتا albashin ma'aikatansa fadlun ne ko haƙƙun haƙƙun amma shi kenan kawai sai ya ga wani kullum yana zuwa aiki da wuri ran nan kawai ɗauko littafi na duba masu zuwa lokacin zuwa da lokacin tashi sai ya ga sunan wani kullum ya fi kowa fice shi yake fara zuwa shi kenan sai ya kira shi sai ya keɓe shi sai ya ɗauko adadin abin da ake bashi na albashi a wata sai ya bashi kaga me zai fara tambaya yau nawa ga wata uku ga wata ko watan bature najeriya na ba da albashi ne a watan bature wasu sun anshi nasu wasu kuma kila ba su ansa ba har yanzu to mu ɗauki waɗanda aka ba su shi ke na riga an bashi tun kila kwanaki uku da suka wuce ko kuma kila ma tun sati guda aka ba su shi kenan sai ya kira shi sai ya ciro duk abin da ake bashi na albashi sai ya bashi ne zai ce masa ya ce ranka ya daɗe na mai wannan ko zai zata aikin shi aka yi sai ya ce a na ka yi. kila ya sake tambaya ce na mai na wani me kaga daga nan sai masa bayani kaga fablun ya masa to shine ake cin shi alfablu wa annal fadla bi yadi Allah yu'tihi man yasha shi yasa duk abin da ba hakkin ka bane shikenan sai a kira shi da al-fadl sahabbai talakawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba ahadu duturi bil ujuri ko zahaba ahadu duturi bi al ujuri wad darajati al ula qalu wa maza. talakawan sahabbai suka zo suka ce ma'anar sallallahu alaihi sallama ma'abuta dukiya sun tafi da darajoji maɗaukaka da ladar daki annabi ya ce ta yaya suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu amma wa yu'tiquna wa la nu'tiqu a wata riwaya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah kamar yadda muke sallah su masu dukiya suna azumi kamar yadda muke yi amma suna yan tabayi mu ku ba mu da abin da za mu yan bayi, domin yan bayi sai da kuɗi sannan suna sadaka mu ku ba mu da abin da za mu sadaka da shi to ƙarshe na su mai ba su abin da za su yi a shaɗin ma'anawiyya sadaka wadda ba a ganin ta ya ce su yi tasbihi su yi tahalili su yi takbiri iya lissafa musu ƙarshe sai suka sake dawowa suka ce ai yan uwanmu masu dukiyan nan sun ji abin da ka ce ne su ma sai suka yi sai man sun ce zalika fadlullah yutihi man yasha ai wannan dukiyar da Allah ya ba su wata falala ce ba rawa suka ma Allah ba ba rawa suka yi ba wani abu suka yi musamman Allah ya ba ba falala ce daga Allah ya zaɓe su kawai ya ba su ba hakkin su bane to kare shine fadlu to falala a hannun Allah ce. yana da falala ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam sannan da falala ga ga ga ga mummai kamar yadda ya ce a hakkin alaihi salama wa allama kama lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima falala Allah a gare ka babbaci Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam falalolin da ba su da iyaka Allah bai ma wani bawa da ya halitta a cikin bayinsa falalin da ya ma annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ba falalolin annabi ba za su iya kirguwa ba wa qala sannan Allah ta'ala ce inna ila Allah ragibun kaga Allah ya faɗa sukan mummune suna cewa mu a wajen Allah dake nema mu masu kwaɗayi ne a wajen Allah shi yasa a ka'ida ko da wani ne ke da abin da kake nema a wajen shi to ka ji a ranka cewa shi sababi ne Allah ya sanya shi ya zama sababin ka samu ne amma ba shi ke badawa ba ba shi ke badawa ba Allah ne ke badawa inna Allah huwa al-mu'ti wa ana al-qasim Allah shi ke badawa amma ni ni ni abawa nake yi mun gane faja'ala ar-rabbata ila Allah wahdahu shi Allah ta'ala ya sanya kwaɗayi wato fatan abaka ko fatan samu Allah kawai ake son kai fata a gare shi shi kadai za ka yi fatan ya baka fi qaulihi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب فإذا فرغت إن كجم وتعبادة فانصب كيف ذات إيها ناشبني كوبا قوى وزني فإذا فرغت فانصب إذن كجم وتعبادة فانصب شوكك فقه تأدوها duk ibada da ka gama to yi kokari ka tafi kuma kai addu'a ina ɗaya daga cikin wajajen da ake karɓar addu'a shi yasa an ka gama azumi kai addu'a in ka gama sallah kai addu'a ko ko ta farilla ka roƙi Allah ana fatan a daidai wannan lokacin Allah ya karɓi ya karɓi ya karɓi ka. yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke ci musu al-awqatu sharifa wato lokuta waɗanda kika masu daraja in ka gabatar da wata ibada fansab to ka kafu wa ila rabbika fansab kuma zuwa ga ubangijin ka kai fatan samu ka roƙa ka nema lokacin da kai wata ibada ya addu'a hajji ka je yi addu'a shi yasa ka kalla duk lokutan da aka ce su ne masu daraja in kai addu'a Allah zai ansa za ka suna da alaka da wata ibada da kai ɗaiɗaikunsu ne aka alakanta su da wasu halaye ko yanayi da ka shiga yanzu misali in ka gama sallah an ce kai addu'a na ka yi addu'a ka roƙi Allah Allah ban bayan ka gama azkar da ake yi in an gama azkar da ake yi na astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam da makamantansu to babu laifi ka yi addu'a haka idan kai sallar nafila yi addu'a ka gama azumi ka yi addu'a sannan rana arafat aka ce ta yi addu'a ko kalli su da gani sannan eh, ta yi wani abu hadisin mutane guda uku da suka yi ta wasu tawassuli kaga duk ibada suka ɗaya ya tawassuli da ibada ta biyayya ga iyaye ta ma iyayensu da yake yi ibada ce ba sannan ɗaya ya tawassuli da barin sabo bai saba ma Allah ba domin ka bar sabo ma ibada ne domin Allah ya ce ka bar saba to wanda bar shi ka bauta ma Allah ne sai kuma ya tawassuli da hukun amana hukun amana ma ibada ne to kaga wannan kenan so da ka shine Allah ta'ala ke tafi idza faraqta fansab ay fansab lid da'awati in ka gama ibada to ka tafi ka ci gaba da addu'a ko ila rabbika farghab nema a wajen ubangijin ka shine mai badawa kaga nan ba duka ga baki da sai aka ce Allah wa ila rabbika farghab kaga inna ila Allah rajibu kenan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ibn Abbas radiyallahu anhu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullah ibn wato eh, dan bafansa idza sa'alta lokacin Abdullah ibn Abbas yana dan karamin yaro annabi sun ya dauke shi ya dora shi akan abin hawa shi kenan suka dan zagaye gari shine yace ya gulam inni uallimuka kalimati ya yahfazka daga ciki yace wa idza sa'alta in zaka ruku zaka yi ruku fas'alillah ka Allah shi kadai wa idza sta'anta in zaka nemi taimako fa'in billah ka nemi taimakon Allah shi shine wanda aka roƙe shi baya tuzarta wanda ya roƙe duk wani wanda yake baka kana yana baka kana roƙon shi wata rana idan ka roƙe shi sai ya ce ka Allah ka dame ni in ko me ce maka ya da ka dame shi ba sai ya maka dai wata luga ta nuna jijiya matar ka ba wajibi ne ka ce da ita amma ba ni ba nan ta baka su har ma sai ka ji mutum yana cewa ku dai mata ba abin da kuka sani sai ba ni ko kuma ba lugar da kuka sani sai babu kaga da babu to ana nufin mai a kawo kenan da an ce ma babu wanda kalmar mai harfa hudu ko kalmar ta fita ta yi da hankalin mazaje su ko mata sun fi jin daɗin su faɗe ta suna jin daɗin su faɗi wannan kalmar <laughs> su Allah ya sa su ji daɗi su faɗi su ce babu su ko maza ba abin da suka tsana kamar ta to kaga gazawa ce wannan a zama kullum ba ka a ce kawo shi ko Allah in baka ce kawo ba haushin ka yake ji ne eh, hikima ya ce Rabbu ya gbabu in tarakta su adam wa bunayyu adama hina yus'al ya gbabu Allah yana jin haushin ka idan baka kai ba amma dan mun kai ta sa sai ya ji haushin ka kuma sai ka baka ba sai kike nan wata sai ga ana canza hanya ma ko kuma ya leƙo ta saman bene ya ga waye sannan in ya tabbatar da wani ne da za a da zai samu shi ma a wajen sai ce mai gadi ya buɗe masa ya shigo idan kuma ya san ba ni ba ni ne sai ce ka ce ba na nan alhali kuma yana nan ya leko ya gan shi ta bene to kaga wannan gazawa ce wal qur'an yadullu ala misli hada fi ghairi mawdi'i kai qur'ani sai ya nuna mana duk abin da yake na ibadar Allah baya halatta a kau da shi ga wani ga wani ba Allah ba a ɗauke shi a kai ma wani wanda ba Allah ba fi ghairi mawdu'in ba a wuri ɗaya ba in aka ce za a kawo ayoyin da suke tabbatar da ibada ai ma Allah tauhidi shi kai to sai a cika littafai da yawa ana tafsiri kuma ana jawo ayoyin faj'al al-ibadata Allah madaukakin sarki ya sanya ibada bauta wal da kuma tsoron sa wa da kuma takawa abin da ake ce ma taqwa shine ka aikata abin da Allah ya ce yi ka nisanci abin da Allah ya hana lillahi sai Allah ya sanya su gaba kidai shi kidai ake mawa ba a ma wani wanda ba shi ba وجعل الطاعة والمحبة da soyayya أما طاعة دا سويا تيشي a أما من دنسا طاعة biyayya. shi ya ce a masa a mamanzansa sannan kuma soyayya a so shi a so manzansa amma ba inda kuma zai ce fa'abudu rasuli ba duk inda Allah zai zata ce fa'abudu ni ku bauta min ni Fattaku ne ya ibadi ne ya ku bayina ku ji tsoro ku bi umarni na ku nisanci abin da na hana eh, wa ku ji tsoro na in ka duba qur'ani da haka zaka gani kama fi qauli nuhin alaihi salam kamar yadda annabi nuhu alaihi salam yake ce ma mutanansa ni'budullaha da ne kenan ibada ku bauta ma Allah shi kadai wattaquhu kuma ku yi masa taqwa amma wa atiuni ni ku bi ni <laughs> kaga da'a ita ba Allah kawai ake mawa ba ba Allah kaɗai yake ɓanta da ita ba amma da takwa da ibada to Allah kaɗai yake ɓanta da su amma ɗa'a ana ma wani Allah amma ba irin wanda ake ma kuma Allah ba shi yasa da zai zama ga ɗa'ar Allah ga ɗa'ar wani wanda ba Allah ba sun ci karo da juna to wa za a yi Allah za a mawa shi yasa iyaye ana musu ɗa'a malamai ana musu da'a amma idan ya iyaye da ta malamai ta ciko da ta Allah to sai a gabatar da ta Allah a kan tasu tasu ta zama sabo kenan wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala da yace wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda yayi ma Allah da'a kuma yayi ma sa da'a kuma anan Allah ya hada kansa da annabin sa sallallahu alaihi a cikin ta'a. amma sai ce ne wa yakhsha ya ji tsoron Allah shi kadai wa yattaqihi sannan kuma yayi ma Allah takawa shi kadai fa humul faizun to waɗanda suka cika waɗannan sukofi to su ne masu babban rabo yan aljanna kenan kaga da'a bawa da Allah da manzansa amma da alkhashiyatu da taqwa suka zama nawa na Allah shi kadai ba a hada shi da kowa a cikin su الرسل أمروا بعبادته وحده manzannin Allah an umarce su da su bauta ma Allah shi kadai warrabbati ilaihi sannan su nema a wajen Allah wattawakkuli alaihi wa ta'atihi sannan su dogara ga Allah kuma su ma Allah da'a wa ta'ati lahu sannan kuma su a musu da'a فأضل الشيطان النصارى وأشباههم شيء شيطان يقتد كريستوشي وأشباههم دمك من جنس شيطان يقتد كريستوشي سنع النصارى وأشباههم دمك من جنس فأشركوا بالله sai suka rika hada Allah da wani a cikin bauta wa asawar rasula sallallahu alaihi sallama kuma suka saba ma manzo wattakhadhu ahbarahum sannan suka dauki masanan cikin su wa ruhbanahum da waɗanda suke bauta a cikin su arbaban min dunillahi iyayen giji kuma bayan Allah wal masih ibn maryama sannan suka dauki annabi Isa shi ma ya zama cikin arbabun min dunillah kin abin da suka yi kenan kiristoci sun saba ma Allah shi ya batar da su da su da makamantansu duk wanda ya kama da su suka rinka ma Allah shirka su a wajensu ma Allah Allah uku ne wani iyazu billah haka suke faɗi eh, abin da kai ne a zo taro sai a ce ga malamin addini ga kuma ga wani fasto na kirista malamin addini yana ji fasto ya ta addu'a sannan shi kuma shi ma a zo a ce yayi ce Allah uba wal iyazu billah Allah da Allah ruhi mai tsarki Allah ubanmu wanda yake sama subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira kan wanda addu'a ba za ta ansu ba ta malamin ma ita riga ta kuɗi ya za a yi a haɗa a haɗa naman naman rago da naman alade a tukunya ɗaya za su rabu shi ke nan sai ka ce aikin da akwai naman rago ai roman ma kawai a sha ba komai a ci naman ba komai ai naman ragon zai ta ci naman alai zai yi shi ne wannan kwama talar da ake ciki na shi to su a wajensu sannan da rahban ahbar a cikin su ahbar an ce ahbar shine jam'u habrin ko hibri alhibru ko alhabru shine matsayi malami kenan shine alhabru ko alhibru masai jam'insa shi ne al'ahbab al-ruhban shi kuma jam'i ne na rahib an ce al-rahib shi ne mai bauta ana jam'insa da kuma ruhban ruhban jam'insa ke nan rahib kwara ɗaya hmm? to su ne waɗannan rabu na ilaihim sai suka zama a wajensu suke nema wai wa yatawakkaluna Alayhim kuma gare suke dogaro wa yas'alunahum sannan kuma suke roƙon su ma'a ma'asiyatihim li da yadda sun saba ma umarnin su mukhalafatihim li sunnatihim kuma sun saba ma ai sunna waɗannan ahbar din nasu domin ahbar din ai mabiyan annabi Isa ne da shi kanshi annabi Isa kiristoci ai yanzu ne eh, ya rage cikin abin da annabi Isa ya karanta suke aika suke yi da shi yanzu kai abin da kai ce ka kallo yan kwanakin nan da suka yi waɗannan bukukuwan nasu na good friday da easter monday in ka kalli abubuwan talabijin a talabijin abubuwan da suka yi a hankalin ka ya tashi yanzu yanzu wannan ina ya kama da addinin da annabi isa ya karantar da shi ya kusa ko ta nesa shi sa kiristoci babu wani abu da ya rage daga cin addinin da annabi isa ya zo da shi wallahi sun canza shi take ga baki ba wani abu da za samu annabi isa zai dawo ya zo ya gansu yanzu wallahi ga baki ɗaya duk abin da ya karantar sai ka ba wani ƙwara ɗaya da ya rage wanda suke bi sun da sun fata shi sai kirkita shi yanzu abin da suke abin da kawai suke suke yi dama abin da ya rage a cikin addini shine su tara jama'a su rika musu ƙarya ce wanda zai mutu gobe wanda sauran kwana ka zai mutu sai su kuma Allah ya rika nuna musu sai su ta mutuwa su ce wanda zai mutu sai su su mutu abin da suke kenan ke ya an bashi labari kuma duk addinin da ya kare a wani an bashi labari wani ya gani a mafarki na addinin rudu ne shi ya sa wasu daga cikin an bid'a daga cikin musulmai abinda suke kenan suke faifai kiristoci addini koma na mafarki addini koma wane ya gano ma wane me za ka gano min ana riga na gani a qur'ani na gani a hadisi to me za ka kuma gano mini ka je ka ci ganin kanka in ba za ka shiri ba to kage kiristoci kenan suka saba ma abinda annabawan suka yi magabatan abu da an ba suka zo da shi kuma malaman da suka ji annabi isa sau da yawa a nan mun sha mun taɓa ba da tarihin yadda aka canza littafin injila tun tashin farko annabi isa alaihi salam bayan allah subhanahu ta'ala ya ɗauke shi zuwa sama annabi isa bai rasu ba wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu da yahudawa suka shirya za su kashe annabi isa alaihi salam Allah ta'ala ɗauke shi amma a ƙi kirkocin mu na wannan zamanin su annabi isa ya mutu ai shi ne good friday din wai ya mutu ya ba da ransa dan fansan zanubin bayi Allah ya kawo shi domin a kashe shi domin jin zunubin da bayi suke da shi wai a gafarta musu to bayan ya mutu ɗin ai esta da ita ce kuma ranar da ya tashi ya ci nasara akan mutuwa ya tashi da su a wajen zuwa an kashe shi mun ko qur'ani yana ce mana wa ma qasaduhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu a wata aya barrafa'ahu Allah ilayhi Allah dauke shi yayi da suka zo za su kashe annabi Isa alayhi salam sun yi shirin komai sai Allah ta'ala sai ya dauke annabi Isa sai aka kawo musu wani katon banza aka sa mashi suffa annabi isa alaihi salam shi nan kawai sai suka kashe wancan suka ce ayi annabi isa suka kashe amma daga baya bayan ko ɗauko gawar shi aka gaya ba annabi isa ba ne sun gane sun sani ba annabi isa ba ne shi nan amma duk da haka suka shiga waɗannan bidu'o'in na good friday da a monday wanda kusan kwanakin nan a cikinsa a ƙasar nan duniya ma suna diramomi suna nuna abubuwa a talabijin to bayan nan injilar da Allah ta'ala ya so kama annabi Isa alaihi salam almajiransa da suke rike da ita sai aka yi samu wani sarki daga cin sarki rumawa sarakunan rumawa shi shi ke baki da trinity Allah uku ne so da ka yi amfani da wani bayahudi da ake ci mishi shawil shine bulus ya kira shi ya sa shi ya rubuta mishi injila sabuwa ya sa masa trinity a ciki sai da aka kama dukkan almajiran annabi isa waɗanda suke da injila ta gaskiya ana kama su ana yanka su sannan wannan injilar ta asali aka ji ana tsoma ta a cikin teku sai ya zama mugun malami bulus ya haɗu da mugun sarki shi kenan sai suka haɗu suka canza addinin annabi isa alaihi salam shi ke nan suka shigar da eh, abin nan taslifi a cikin a Allah uku ne shi da canza abubuwa ya zama masarauta masarauta ta ru ita ke da ikon rike littafin injila tana da manya-manyan fada-fada wadanda su ne suke suna da damar da duk abin da bai musu ba za a zauna a yi mutum a ce an canza an shi ne kake gina har yanzu ake da fafaroma a shi yasa duk fafaroman da za a zaɓa to zai zaɓo wani da cikin tsofaffin fafaromomi ne shi ma sai sa sunan shi Ko wannan sa yana da sunan shi na gaskiya wanda uban shi yana mishi lokacin da ya haifai to idan ya zama fafaroman ya zama fof. to sai ya zaɓi wani suna da cikin sunan fox da aka yi a baya sai ya sa ma kanshi sai ka ji an ce fafaroma na uku fafaroma na goma sha biyu fafaroma na kaza ai waɗancan tsofaffin waɗanda suka canza addinin shi ke sai ya zama ga masarauta ga sarauta da kuma abin nan shine har lokacin da aka zo aka yi juyin juya hali aka samu wasu suka zo suka ce su ba su yadda ba a raba addini da da da da da da da da da ƙasa addini ya zama daban kasa ya zama kasa ta zama daban shine aka samu da secularism ai saboda da shugabanni sarakunan rumawa azzalumai da lalatattun malaman kiristoci su ne suke haɗuwa su yi abin da suka yi dama na zalunta talakawa to shine talakawa suka yi bore suka ce su ba su yadda ba a raba daula daban addini daban suka ce dama ai haka yake a cikin littafin injila Uh, give what what for to Caesar and give what for uh, uh, abin nan God to God abin sarki a ba sarki na na Allah kuma a ba Allah shi kenan sai suka samu alfaslu bain addini wa dawla aka raba tsakanin kasa da mulki da addini to shine har yanzu suke ciki amma kuma canzawa ce ta baki domin fafaroma mulkin da fafaroma yake yi shugaban ƙasar ita na shi kudin da ake kashe wa fafaroma da masarautarsa da wannan gadon da yake yawo a kansa da motocin da yake kai yadin da fafaroma yake sawa kai aka baka ka zama mai kuɗi alharini yake kawa duk kayan da fafaroma zai ta alharini ne kada ka kai mamaki ka ga mutum shi yasa ashir ahmad dinatin rahmatullahi alaihi yake cewa shi ba wanda yake mamaki kamar ya gaba kafata na da kwan kiristanci yace shi tausaya mishi yake yi mutum ba fata ya ce shi kirista yana ta ba kan shi wahala kuma baƙaƙen fatan masu suka fi rashin kunya suka fi abin da daɗi yanzu kiristocinmu na najeriya nan akwai wanda suka gaba da mutane kamar su da kiyayya da kulla sharri da makirci duk inda suka samu dama sai sun kulla makirci sun kulla sharri in shugabanci suka samu haka za ka yi suke yi duk wata dama da suka samu haka suke wannan kiristoci ke to abin da suka yi wahadallahu almu'minina almukhlisina lillahi shi Allah ya shiryatar da masu imani masu ikhlasi masu tauhidi masu yi Allah ahal sirat al-mustaqim su ne ma'abuta hanyar nan ne ta kiya madaidaiciya wadda babu kakkacewa a cikin ta alladina arafu al-haqq wa tabauhu walanda suka san gaskiya kuma suka aiki da ita falam yakunu min al-maghdubi alaihim wa al ba su kasance cikin waɗanda Allah ya fushi da su ba ba su kasance cikin atattu ba al-maghdubu alaihim su ne yahudawa sun san gaskiya sun aiki da ita addallun su kuma su ne da fara. ka tsabagen jahilci shi sa ya har yanzu har yanzu za ka yi kiristanci an ban da jahilci a ciki ba abin da ke ciki ban da jahilci mai a ciki mai a cikin ban da jahilci in mutum yanzu yana faɗa maka yau hujja yake da ita hujja ce kake tattauna da shi sai ka jiro kwakwalwar amana neman ya sa maka ciwon kai saboda bakin ciki fa akhlasu dinahum lillah su kan waɗannan masu tauhidi sai suka ɗan karkace addinin su ga Allah wa aslamu wujuhahum lillah suka miƙa fuskokinsu ga Allah wa anabu ila rabbihim kuma suka tuba zuwa ga Ubangijinsu. wa ahabbuhu wa rajauhu suka so Allah kuma suka yi fata a wajen wa khafuhu wa sa'aluhu kuma suka tsorace shi suka roke shi wa ragibu ilaihi sannan kuma suka yi kwaɗayin samu a gare shi wa fawwadu umurahum ilayhi kuma suka miƙa lamarin su gaba kiɗe zuwa ga Allah wa tawakkalu alaihi kuma suka dogara gare shi wa ata'u rusulahu kuma suka yi biyayya ga manzanninsa wa azzaruhum kuma suka girmama su wa waqaruhum sannan suka ji darajar su wa habbuhum sannan suka so su wa walauhum suka jibince su wattaba'uhum kuma suka bi su waqtafau atharahum kuma suka bi gurabunsu wahtadaw bi manarihim sannan suka shiryatu da hasken waɗannan annabawan na Allah shi sa masu imani ba su bambanta tsakanin kowane annabi musulmi da zai ce yau bai da annabi Isa alaihi salam ba to ba musulmi bane shi duk annabi ka ce ka wani annabi da ya tabbata a alkur'ani ko a sunna cewa annabin Allah ne ka ce baka yi da shi ba to mutum ya fita daga musulunci kaga wannan ita ce ka'ida zalika huwa dinul islam wannan bayanin da aka mana duka gabaki ɗaya a cikin littafin nan to shine addinin musulunci allazi ba'atha Allah bihi al na wal akhirina min ar-rusuli wanda Allah ya aiko manzanninsa wanda suke na farko da kuma baya dashi. shine annabawa tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tauhidi suke zuwa dashi shi iyaka ne shari'o'insu ne suka bambanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-anbiya'u abna'un min abuhum wahidun wa ummahatuhum shatta annabawan Allah ya'yan uba ne ya'yan uba ne su ɗaya amma uwa kowa da tata me uban shine tauhidi me uwar furu'uddin ikihu ya za a yi sallah ba irin yadda yadda yadda aka ce mai sallah ba haka mutane annabi isa suke sallah ba ba haka mutane annabi musa suke ba addinan mu sun abin da ibadun mu na aikace sun bambanta amma tauhidi kowa ɗaya ne tauhidi ɗaya ne وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه الدين المسلم شيني الدين أن الله بذي أنشوان الدين جوانوا سيشي ومن yi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخسر دون بيجي ولا الدين da ba na musulunci ba to Allah ba zai an san masa ba ranar gobe alkiyama yana cikin tababbu a sararru dan wuta Allah ka tsare mu wa huwa haqiqatul ibadati kuma wannan shine haqiqanin ibada li rabbil alamin ga ubangijin halittu nas'alullaha al-azima muna rokon Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai girma an yi sabbita na alayhi ya tabbatar da mu akan wannan addini wa hula hulana kuma ya sa addinin ya cika a gare mu wa yumita na alaihi sannan kuma Allah ya kashe mu muna musulmai wa sa'ira ikhwanina almuslimina da kuma sauran yan uwanmu musulmai walhamdulillahi wahdahu yabo ya tabbata ga Allah shi kadai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin salati ya tabbata ga annabin mu shugaban mu muhammad wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da kuma sahabbansa wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya aminci wannan shine karshen littafin al-hudiyya na malam ibn taymiya mun fara karanta wannan littafin rana 28 ga watan shawwal hijira 1437 daidai da biyu ga watan agusta watan nawa kenan watan takwas ko 2016 Allah ya samu kammala karanta shi yau abinda muka karanta muka fassara daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada kuma ya bamu ikon aiki da shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana malam ibnu taymiya da ya rubuta wannan littafi Allah madaukakin sarki ya kai ladan abin da muka aikata kabarin shi Allah madaukakin sarki ya ƙara ganar da mu Allah ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya tabbatar da aƙida ingantacciya a cikin zukatanmu da mu da zuriyarmu da iyalanmu gabaki ɗaya da sauran musulmai duka gabaki ɗaya ya kuma sa mu mutu akan haka dukanmu littafin al'abudiyya a takaice littafi ne da malam ibn taymiya ya rubuta shi domin yayi bayani akan hakikanin me ake nufi da bautar Allah ya fara tun daga me ma'anar bauta ya kama a harshen larabci me ake nufi da bauta sannan waye bawa sannan ya kawo mana kasuwar bautar gida biyu cewa akwai ibada wacce take ga manniya kowa bawan Allah ne ko mutum ya so ko ya kishi bawan Allah ne domin Allah ya halicce shi in kullu man fi samawati wal ardi illa rahmani abdan kowa bawan Allah ne sannan akwai ibada ke bantacciya ita ce yake bayani kanta ibada ta mutum ne da ya bauta ma Allah kan abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan ya zo ya sa mana sharɗin ibadan nan daga cikin sharɗin ibada akwai san Allah dole sai kana san Allah daga cikin sharɗin ibadan nan akwai a zama kana yi ne domin Allah ta'ala ya baka lada sannan daga cikin sharɗin ibadan nan ya kasance kana yi ne dan Allah ya tsiratar da kai daga shiga wuta sannan ka mana hukumin ibada guda biyu manya-manya su ne na farko abauta ma kowa sai Allah sannan na biyu abauta ma Allah ce da abin da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta sannan daga cikin abin da ya mana bayani a cikin littafin ya mana bayanin yadda wasu kauce ma fahimtar ne ake nufi da bauta ya mana bayani kan ma'aman aqidar murji'a wanda suke ganin kawai abauta ma Allah dan kawai fatan sa sannan yi mana bayani kan waɗanda su ma suke kuskure suke da fahimtar cewa kawai mutum ya bauta ma Allah dan yana jin tsoron Allah sannan ya kamana waɗanda suke a sufiya gulatu sufiya masu waɗanda suka zaki a cikin sufaye masu ganin cewa kai abota ma Allah dan ana san shi sannan ya ba da mahimmanci sosai a fahimci ne ake nufi da soyayyar Allah ne ake nufi da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma littafin al'ubudiyya ya kunshi raddi dukkan waɗanda suka kauce ma manhajin ahlus sunna wal jama'a kan fahimtar hakikanin me ake nufi da bautar Allah subhanahu wa ta'ala saboda littafi ne muhimmanci da ya kamata ko da yaushe musulmi ya rika ɗauko shi yana nazarin sa domin ƙara gyara ibadarsa domin ƙara gyara addininsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma malamin kimiyya da alkhairi mu kuma da muka karanta Allah ya ba mu ikon aiki da shi kamar yadda ina jin na faɗa a karatun masallacin juma'a littafin da za mu sake karantawa littafin malam ibn taymiya ne har yanzu malam ibn taymiya makaranta ce babba jami'a ce da ba a gama ta in kace za ka shiga makarantar ibn taymiya to za ka zama profesa profesa profesa ka sake zama profesa haka mutu ba gama ba so daga littafin su zamu sake karantawa a tuhfatu iraqiyya fi al-a'mal littafi ne mai matukar muhimmanci kuma yana jin gayi nan a waje masu shaidawa suna shaidawa so daga kowa ya kokari ya samu nashi ya rika dubawa an zo za a yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu